Hijra annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1437 daidai da bakwai ga watan mai shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 65 daga cikin jerin giyar karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da ainihin manhaji da tafarki da tsare-tsaren yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da harkokin ibada da mu'amala da zamantakewa da yaƙi da tafiya da aikin hajji da hulɗa shi da iyalai da hulɗa shi da makwabta da yadda yake yin dukkanin al'amuran rayuwarsa babu shakka malamai suna jinjina ga al'imamu ibn qayyim al-jawziya saboda wannan bujumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ibn qayyim ya yi wannan ainihin aiki alhalin yana nesa da ƙasarsu ta ba baya tare da kayan aikin shi yana aikin hajji ne a cikin ainihin ƙasar makka allah ya saka mashi da alkhairi a darasin da muka yi a baya muna ƙarƙashin tattaunawar da malam yake yi dangane da falalar da ranar juma'a take da ita wanda sauran ranaku ba su da shi mun ji falala ta talatin da uku wadda kuma ita ce ta ƙarke a cikin wannan lissafin a inda malam ya mana bayani akan cewa ranar juma'a rana ce ta taruwan mutane taron da zai dinga tuna musu akwai lahira taron da zai dinga tana musu cewa akwai hisabi akwai tsayuwa gaban Allah akwai kaza akwai kaza a inda ya fitar da fawaid game da wannan cewa a dalilin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta ainihin wasu surori na musamman waɗanda suke da labarin halittar farko da ƙarshe da tashin alkiyama da hisabi da ma'auni da sakamako ire-iren alif lamim tanzil sajada ire-iren Hal'ata alal insani hinun min Hari dahri suratul tur suratul da makamantansu waɗanda yake karanta su da munafiqun da juma'a da ainihin sabbihisma rabbikal a'la da iktarabatis sa'atu wa da hal'ata. ka hadithul gashiya da surori ire-iren waɗannan waɗanda abin da ke cikinsu bayani ne akan tashin alkiyama bayani akan mutuwa bayani akan sakamako siradi ma'auni ceto da ire-irensu waɗannan duka suna daga cikin fawa'id da malam ya fitar mana muna cikin tattauna waɗannan masail ɗin ne lokaci ya ƙure mana don haka za mu tashi a inda malam yake cewa wa kadhalika kanat khutubatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi salama irin haka ne kuma hutubar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta kasance innama hiya taqrirun li usulil imani hudubar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tana kokarin tabbatar da ka'idojin imani ne min al-imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi zaka ga hudubobin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ƙoƙarin tabbatar maka da imanin da mutane ya kamata su yi da Allah imani da mala'iku imani da littafan Allah imani da manzannin Allah imani da cewa za a gamu da Allah bayan an mutu wa zikirin janna da ambatan aljanna nari da ambatan wuta wa ma a addallahu li'auliya'ihi da bayani akan abin da Allah ya tanadar mabayin shi nagari na ni'ima wa ahli ta'atihi su da masu bin shi Allah ka samu daga ciki wa ma adda li adaihi wa ahli ma'asiyati da kuma bayani akan azabar da Allah ya tanada wa abokan gaban shi da masu saban Allah ubangiji Allah ka tsare mu daga zama abokan gaban Allah kuma su saba mishi fayamla'ul quluba min khutbatihi imanan wa tauhida idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo jawabi a cikin hudubarsa sai kaga ya cika zikatan mutane da imani ya cika zukatan mutane da tauhidi wa ma'arifatan billahi wa ayyami ya cika zukatan mutane da sanin Allah da sanin ainihin ranakun Allah la ka khutabi ghairi hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basi kama da irin hudubar waninsa ba allati innama tufidu umuran mushtarika bainal khalaiq irin hudubobin da zaka ji suna bayani ne akan abubuwan da ga baki ɗayan halittu sun yi tarayya akan yadda da su wahiyan nauhu alal hayat kamar yin kuka game da bala'i da fitintunin rayuwa wattakhwifi bil maut da tsorata mutane da mutuwa irin hudubobin da malamai masu son a zauna lafiya da kowa suke akwai malamai irin yuriduna an yi amanukum wa ya amanu qaumakum za ga malami ne ya kai malami amma baya son kowa ya jawo shi da haka duk wa'azin shi da hudubar shi zai yi ne akan gaskiya tausayin marayu cika ma'auni tsoron cewa za a mutu abin marayu a baya kar a wulaƙanta su a dinga ainihin gaskiya a dinga kyautawa makwabci ba zai faɗi wani abu yace a la ka khutabi ghairihi allati innama tufidu umuran mushtarika bainal khalaiq hudobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun bambanta da hudobin wasu mutane waɗanda zaka ga ana yin su akan abin da gaba ɗaya an yi tarayya akan yadda da su shine muka ce akwai malamai yanzu zaka ga malamai ne wanda ba su so kowa ya jawo su ba su su magana akan tauhidi ko shirka ko ainihin fasikanci ko wani abin da wani zai ji cewa an taba irin nashi da bid'a da aka sai su dinga faɗan maganganu a cikin jawabansu wanda kowa ya yadda ko da ba ya yi ba zai ce babu kyau shine a ce a dinga faɗan gaskiya a dinga cika mudu a dinga taimakon nakasassu a dinga mutunta dattawa duk wannan fa gaskiya ne ba wai ba gaskiya bane amma dai in ana so a yi wa'azi na gaskiya wajibi ne a yi magana akan tauhidi da shirka akan sunna da bid'a akan gaskiya da ƙarya a cikin addini akan ainihin karantarwa irin ta magabata da bambancinta da tafarkin 'yan baya to sai ka ga malamai irin na yanzu musamman irin da suke 'yan umma 'yan interfaith da wasu daga cikin 'yan uwa ahalus sunna za ka ji su da irin waɗannan tuba kokarin su kada wani ya ji haushinsu su kar wani ya ga abin da suke basu kyauta ba da aka ko karanta wani rashi a masallacinsu to ba ta wuce littattafan da za a yi ijma'i akan kowa na yadda da abin da ke ciki Allah ya tsare mu irin waɗannan zaka ji suna annauhu wahiyan nauhu alhayat kuka akan matsalolin rayuwa ba mai babu wutan lantarki babu tarbiyya jami'o'i sun lalace ba magani a asibiti duk wa'azin baya wuce wannan haka takhwif bil maut da tsoratar da mutane game da al'amarin mutuwa fa inna hadha amrun la yuhassilu fil qalbi imanan billahi irin waɗannan ba sa kawo imani a cikin zuciya ba su samar da imani a cikin zuciya wala tauhidan lahu ba sa haifar da kadaita Allah wala ma'arifatan khassa bihi kuma ba sa sa a san Allah sani na gaskiya wala tazkiran bi ayyamihi ba sa tunasar da mutane ranakun Allah wala ba'san lin nufusi ala muhabbati kuma ba sa sanya wa zukata karsashin kaunar Allah wa shauqi ila liqa'ihi ba sa sanya wa zukata kwadayin gamuwa da Allah fa yakhruju as-sami'una wa lam yastafidu fa'idatan sai a je a ji wa'azi gaba ɗaya a yi duk hayaniyar da za a yi masu jin wa'azin su fito ba su samu fa'ida ko kwaya ɗaya ba babu wanda ya ji wani abu da ya amfane shi a wajen don duka hayaniya ne da surutu da maimai jama'a ko mun fahimci wannan kuma ina jin kowa a nan zai iya bada misalin wani irin wa'azi da ji irin wannan sawa'un ba juma'a ce wa'azin mako ne wa'azin lacca ne da ake gayyata a cikin jami'o'i wa'azin masallatai ne wa'azin walima ko wa'azin mai zaka zo ka ji ana cewa wani bijimin malami ne wani hamshaki ne wani ƙwararre ne ana jira a ganshi sai zo ya wa'azi ya tashi babu wata fa'ida da aka samu game da tauhidin Allah ko tsarkake addini ko sanin shirka ko sanin bid'a ko sanin sunna ko sanin ainihin wani abu da ke da alaka da tauhidi ko imani ko bai sanya wa mutane shauƙin gamuwa da Allah da tsoron zunubansu da tunanin bari su ba saboda duk magana da ya ya ce kawai mafi yawan wa'azin da ake yanzu irin wannan irin wa'azin da yan addinin interfaith suke so a dinga yi kenan wai ai wa'azi a tashi kada a harzuka kowa kada kowa ya ji haushi to wannan ya saba wa irin karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara karantawa a Makka dangin shi sune karan farko mutanen da suka jawo shi karanta kissa a cikin littafin tarihi gaba daya karanta nan nan kusa littafin ainihin wato a fiqhu sira wanda malam ya karanta a nan na ainihin malam ainihin wato professor Abdul Tuwajiri Hamad ibn Abdul Musa Tuwajiri Abdul Zaid amin sorry Zaid ibn Abdul Karim Zaid kaga tarihin sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya mushi wahayin farko su Khadija su Waraka su abubakarin sun yi imani a ɓoye daga baya aka zo aka fara addawa aljahariya bayan kamar shekara uku da fara wahayi kenan manzo Allah ya tara al'ummar danginsa gaba daya ya musu wa'azin da ya musu na farko ana aka samu tafriki ana aka samu rikici da ta taburza su Abu Jahal su Abu Lahabi da waɗannan sauran kangararu suka bayyana gabansu da kiyasu da wannan addini kuma har yau ba a gushe ba akwai kafire makiya addinin nan sai a ce wai ai wa'azi wai wanda ba wanda zai ji haushi ba za a zagi mai wa'azin ba ba a so a kyare shi ba a so a yi mishi ainihin wato kazafi to wannan ya rabu da hatta mabda'in wa'azin izala na nan kusa shekara talatin domin yan izala da suka yi wa'azi a wancan shekarun ai ba sun kare ba ne. akwai ragowarsu an fasa wani kai an kashe wani an kwace matar wani an kona wani gidan shi an zalunci wani an kori wani a garinsu Da a sanadiyar sun ce abu Allah daya a taqtuna rajulan an kula rabbi Allah to yaushe za a ce wai a koma wa'azi yanzu sai dai a ga mutane abin da suke so abin da sun ji za su kyada kai su ji daɗi kamata yi mai wa'azin shi kanshi ya faɗa abin da zai gyara kanshi ya gyara mutane sai a haɗu gaba ɗaya sai a gyara manzala sallallahu alaihi wasallam dukkanin ayoyin alqur'ani da masu daɗi da masu zafi da waɗanda aka ainihin ce qul ya ayyuhal kafiruna manzo Allah bai taɓa ɓoye wata aya ba haka ya fito gaba ɗaya bayyana su da haka bai yi yiwa yanzu a dinga wa'azi a ce kar a ce suwa na kafirai ne kar a ce yan bid'a kar a ce kaza ba kyau a wannan ba wa'azi bane wannan munafurci ne jama'a ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu to ga alama tun zamanin su ibnu qayyim kenan ana irin wannan wa'azi dan kamar yana mana ishara ne akan wa'azin wasu malamai da su a wancan zamunna da su suka rayu waɗanda ba su da wani ta'asiri mutum ya je ya ji wa'azi ya tashi idan ka koma gida kai da kanka in ka tsaya kai analysis da me na fa'idantu sai ga ba wata fa'ida duk taron da aka yi da hayaniya da aka yi ta banza ce kawai an bata wa juna lokaci ne an yi hayaniya ne kawai jama'a ubangiji Allah ya tsare mu daga hayaniya mala yake cewa ghaira annahum yamutuna iyaka abin da aka tana musu kawai shine cewa suna mutuwa za su mutu wa yuqsamu amwaluhum kuma bayan sun mutu za a raba dukiyarsu ga magada wa yubli at-turabu ajsamahum kuma ƙasa za ta dadaddaga za ta ratattaka jikunansu fa ya laita shi'iri ayyu imanin hasala bi hadha ibnu al-qayyim yace o oh, to yanzu wannan wani abu kenan aka samu wace fa'ida aka samu anan wa ayyu tauhidin wa ma'rifa wa ilmin nafi'in hasala bi wani tauhidi aka samu anan wani ilimi aka samu anan wani karatu ne aka samu anan mai fa'ida duka babu wa man ta'ammala خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه wanda duk ya tsaya ya nazarci hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khutabi ashabihi da hudubobin sahabban shi daga cikin wanda suka biyo bayan shi daga cikin halifofi radiyallahu anhu da su da sauran manyan jarumai a cikin wannan addini na musulunci wajadaha kafilatan bi bayanil huda wat tauhid zai samu waɗannan hudubobi to sun isar wajen bayanin hudubobi amin wajen bayanin shari'a da tauhidin Allah wa zikir sifatin rabbi jalla jalali da kuma ainihin ambatan siffofin Allah jalla jalaluhu wanda girman shi ya dauka wa usulil imani al-kulliya kuma hudubobin sun isa su bayanin tushen imani a dunkule wa da'awati ila Allah sannan sun isa su bayani akan yadda ake kira zuwa ga Allah wa zikri ala'ihi ta'ala da kuma ambatan ni'imomin Allah madaukaki allati tuhabbibuhu ila khalqihi waɗanda waɗannan ni'imomin sune idan bayi sun ji sai su ainihin kaunaci Allah wa ayyamihi su kaunaci gamuwa da Allah a ranakun Allah ma'ana lahira kenan allati tukawwifuhum tukawwifuhum min ba'si da ranakun Allah waɗanda suke tsoratar da mutane daga ainihin fushin Allah Wal'amru amru bi dhikrihi wa shukrihi sannan hudubobin za su gaya maka umarnin da ake maka naka ambaci Allah ka gode wa Allah allazi yuhabbibuhum ilayhi wanda gode wa Allah da ambatan shi shi zai sa Allah ya kaunaci bayi fa yadhkuruna min azamatillahi wa sifatihi wa asma'ihi ma yuhabbibuhu ila khalqihi sai ka ji annabi da sahabbai a su suna ambatan girman Allah da siffofin Allah da sunayen Allah abubuwan da za su soyatar da Allah za su sa Allah ya ainihin wato zama abin ƙauna a wajen bayinsa wa ya amuruna min ba'ati suna umarnin bayi da su yi ma Allah da'a wa shukurihi kuma su yi ma ainihin Allah yabo da godiya wa zikirihi kuma su ambaci Allah ma yuhabbibuhum ilayhi ambatan da zai sa Allah ya kaunace su fa yansarifu sami'una wa Ahabuhu ahabbuhu wa ahabbahu sai a wayi gari masu sauraron huduban nan a yayin da suka tashi daga wajen suna kaunar Allah kuma shi ma Allah yana kaunar su wannan shine tsarin hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsarin hudubobin na bayan shi sun matsalar ahad ana nan sai lokaci ya tsawo zamanin annabta da zamunna masu falala suka yi nisa wa khafiya nurun nubuwa hasken annabta ya ɓoye aka daina ganin shi wa sarati shara'i wal awamiru rusuman aka wayi gari shari'o'i da umarnin da Allah yayi suka zama rusuman suka zama kawai right suka zama kawai ka'idoji dokoki tuqamu min ghairi mura'ati wasu abubuwa ne na bukukuwa da shirye-shirye da tararraki waɗanda ake yin su ba tare da an tsaya an kula da haqa'iqiha an kula da haƙoƙinsu ba wa maƙasidiha da kuma manufarsu ba yanzu idan ka kalli sallah jama'a ka ɗauki sallah a matsayin kwatance ko misali a zamanin annabi da sahabbai waɗanda suke yin sallah suna yin ta ne bisa ƙa'idar shari'a don haka take hana su alfasha take zama mabuɗi ga ɗaukakar su da kusantar su ga Allah da gyaruwa ayyukansu bayan da zamani ya tsawo yanzu mutane suna yin sallah ne kawai saboda ta zama al'ada sun tashi a garuruwan sun ga ana yi da haka babu natsuwa babu bin ka'idoji babu cika rukunai babu yin ta irin siffa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu karatu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama kawai ana yi ne saboda an saba ta zama al'ada kar da ya ce ba a yin sallah da haka sai zama ba ta cika wani buri da ake nema ba ta cika manufarta haka zakka haka mu ɗauki wannan ƙaziyar ta wa'azozi aka wayi gari wa'azi ya zama yayi ne kawai kowa shi ma a ce an yi wa'azin ƙasa a masallacinsu ko a lokal gwamnan ɗinsu da ya yi aure wane ne ya zo ya wa'azin walima da ta yi aure malam wane shi ne ya zo ya gabatar da wa'azi da aka zo buɗe masallacin anguwa kaza su malam wane sun zo wannan taron da ake ya zama taro ne kawai ba irin taron da aka saba na wa'azin ƙasa da wa'azin mako da ake yi a shekarun baya ba wanda mutane za su je su tsaya su ji karatuttuka su ji wa'azozi a yi magana akan tauhidi da shirka a tana musu lahira su dawo gida cikin ƙarin imani da ƙarin takawa shine ya zama an cika manufan wa'azi kenan fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin amma da ya zama kawai yayi ai mun gayyato ne ai dubu kaza muka bashi ai a hotel kaza muka sauke shi ai an yi taron da ba a taba yi ba ai duk malaman ma sun zo ai kasar din yayi kyau ai malamin ya saka riga da bai taba saka ta ba sai a rana da ire-iren waɗannan shirman daga aka zo kawai sai ai surutu ai hayaniya ai maimai a faɗa abin da bai da wani amfani har ai ƙarya akan mumbari wanda duk ya je kwana a gun wa'azin sai ya tashi shi ma bai san abin da ya karu da shi ba masu ƙaruwa da wa'azin kawai su ne 'yan kasuwa masu sai da balangu da atamfofi da takalma da barayi masu satan hasa da mashina su suke karuwa da wa'azin kawai amma ɗalibai da masu saurare ba sa karuwa da komai muna faɗan wannan magana alhalin ba mu jin daɗin wannan abun saboda aibi ne gare mu mu ahlus sunna mu yan izala mu yan salafiya ba mu jin daɗin wannan ba abin ba yadda ya kamata a yi ba kenan ina ina amfanin aje wa'azi a ce kowane malami ya hau minti biyar alaramma ma ya hau ya karanta ayoyi na minti uku shi kuma malama a bashi minti biyu kafin ya gama jawaban da suka saba yi na muna gari kaza ranar kaza ga watan kaza minti biyu ta cika ana nuna mishi danja ya sauka wani hau wannan ba ya zama faret na malamai ba kawai wannan ai faret ne na malamai akwai aiki ba wazi bane wannan kowa ya zauna ya saurara a samu malami kwaya daya a bashi topic ya shiryo ya zo da lacca rubutacciya a raba wa mutane kofin lacca wanda suka iya karatu ya yi jawabai na ilimi a ɗauka yadda za su amfani mutane amma duk wanda ka kalla kawai sai ka ga taro ne kawai ake ana ihu ana kabbara ana ainihin wato nuno malamai suna faretin manyan riguna da hula masu tsada da aguguna kawai ne wa ya ni iya sa kaya ya zama fashion fare ga sai zama bai da wani amfani haka hudu babun juma'a ya kamata ne a ce duk mako limami yayi jawabai wanda za su zama idan ka tashi daga juma'ar za ka koma gida an tuna maka wani abu da baka sani ba an ilmantar da kai wani abu sabo an faɗakar da kai akan wani abu da ka gafala akan shi sai ya zama tsawon makon nan kana tuna wannan wa'azin kana taka tsantsan game abu da game da abin da za ka yi ma'ana idan malami ya zo a ba juma'a yi wa'azi akan gulma to ana fata ya zama tsawon makon nan duk sanda za ka yi gulma kana tuna ayoyin da aka da hadisan da aka da azabar da aka faɗa game da masu gulma aka yi magana akan kaza shirka ne kaza bid'a ne tsawon mako kana tuna wannan amma an zo kawai an yi sajai ana ta karewa kowane jumla tana karewa da mimun an jima kaɗan su kare da nunun ana kawo waƙoƙi kawai ana sama ana ƙasa a tashi kawai su waye za su daɗin abin kawai yan arabiya za su ce ka ai malamin nan ya iya larabci shikenan fa ba a san me ya karanta da al'umma ciki ba zama ko muna lura da irin waɗannan kuma na san kowa ya taba zuwa wani masallaci na juma'a ya ji irin wannan shirman shine abin da ibnu qayyim yake korafi akan shi a kan kuma muwa muna ƙara yin wannan korafin cewa limaman juma'a su san cewa ba haka ake yin hudubar juma'a ba daga cikin abin da suke na aibi ha ila yau shine mutum ya je kasuwa ya siyo littafan kutsabul mambariya na Uthaymin na wane na wane na Sudaiti na Abdurrahman wane ne sai zai tara sa ɗake shi duk sati sai ya ɗauko kwaɗe sai ya kwafa a ina ka samu wannan wannan ya plagiarism ne sata ansa ne wannan kuma adara ka cewa wa'azin da aka yi mutanen da aka yi a can maka zai yi irin nan ba a hana ka karanta ka ga yadda ake ka koyi fawaid din da zaka dauka ba amma su ake zama kana da originality dan ba mu tarar da sahabbai suna kwaikwayon ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba a ji limaman tabi'ai suna kwaikwayon ta sahabbai ba amma a nan ƙasa an yi lokacin da ma hudu ba kwaya ɗaya take yawo sai a raba ma masallatai a ce to ga hudu da za su yi gaba ɗayan su ai na ka samu wannan in dai hudu addini ce to a duba yadda take a shari'a a yi wanda kuma tabbas addini ce su kuma da masallatan gargajiya hudu ba dan hodiyo ce kowa ma ya hada ce ta ita yake ana yi mutane suna bacci dan ba a san ma me ake faɗa ba su kuma yan izala yan uwanmu sai a dinga rabawa daga national headquarters ko daga uh, ofishin uh, shugaban malamai na lardi shi yake raba hudu ba wannan duka shirme ne dama ba daidai ba ne kowane limami ya kamata ya zama yana da tsinkaye a kan al'ummar da yake sallah tare da su menene matsalar su a cikin addini me ba su iya ba meye suka manta meye suka yi sakaci da shi menene abin da ke damun mutane a yanzu sai shirya kuɗi ba a kai alal misali yanzu ana kuka da yawan kashe-kashe shine duk inda aka je aka kama barawo ya yi sata sai mutane su ɗauki doka a hannun su kawai sai su duka shi ya mutu kaga wannan babu kyau a shar'ance sai ma ya hudu ba akan wannan ya gaya wa mutane bayanai akan ayoyin da suka hana zubar da jinin mutane da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ita ma hukuma ya faɗa kada ta akan ta dinga ɗaukar mataki na yin hukunci akan wanda suka yi laifi dan rashin ɗaukar mataki shi ke kawo mutane su ɗauka wa kansu doka a hannu kaga an biki jaki an biki sai irin waɗannan su ne abin da ake ana yawan kuka da shugabanni akan kaza ma wa mutane nasiha ana yin ainihin wato ayyuka na barna iri kaza mutane suna wasa da sunnonin juma'a suna wasa da sunnonin kaza azumi ya gabato a tunatar da mutane bayani akan ka'idoji da ainihin sharuɗa da fiqhun da ke cikin azumi haka ake son limami ya kasance kullum yana da a kan abin da ke faruwa a cikin azumi amma ina saboda galibi ba abin ka'idar da kamata wajen zaɓen limaman an mai da abin gargajiya tuta al'amura suka zama gasunan sunan walillahi wa nas'alullahi al'afiya ubangiji Allah ya tsare malam yake cewa fa a suwaraha sai ya zama an bai wa abubuwa na ibada hotonsu ma'ana in ka gani dai sunanta hudu ba ko sallah wa zayyanuha bima zayyanuha bima zayyanuha bihi suka din sai a dinga yi man hudubobi da wa'azozi kwalliya kala kala ga ta nan wa ja'alur rusuma wal awda'a sunanan layan bagil ikhlalu biha waɗannan tsare-tsare da ainihin abubuwan da aka kawo na zamani ko yayi aka mai da su suka zama wasu abubuwa waɗanda ba zai yiwu a yi wasa da su ba wa kallu bil makasu aka yi sakaci da abubuwan da su ne asalin manufa Allah la bagil ikhlalu biha wanda a shar'ance wannan shine abin da bai kamata a yi wasa da shi din ba a samu jimloli suna ƙarewa da haruffa iri guda suna ƙarewa da harafi iri iri daya inna allaha akraha lakum yakrahu lakum qila wa qal kaga ya ƙare da Lamu, wa kasratis su'al shi ma ya ƙare da lamun wa ida'atil mal to wannan asali ya halasta kai haka idan ba da gangan kake yi ba in kun tana mai wannan magana a can baya a cikin karatun nan amma idan da gangan shi ne ya zama kana tsayawa ka yi tunani tukunna ka ƙirƙiro magana don ta yi haka to wannan ya saba wa manhajin magana ta larabci bisa tsarin ainihin salaf ya koma tsarin bokaye kenan da 'yan duba da masu sihirul kalam su ne suke takallufin saja'i don su burge mutane ya zama ainihin ƙoƙarin wasa da hankalin mutane a wajen magana to sai aka wayi gari limamai na juma'a abinda kawai suke yi kenan wannan fatin zamanin sibul qayyim kenan kuma har yanzu akwai wannan matsala musamman ka samu ƴan mu ƴan arabiya aka samu ɗan arabiya wanda ya haya islam ko diploma ko yana da digiri a arabiya ko ya je sudan ko misira ko saudiya ko ma ina ya je yana jin ya iya larabci to zaka tarar hudubobin shi wannan abin shine yake ɗauke mai hankali da shi da masu sauraron fiye da asalin saƙon ya fi damuwa da formation zubin zancen shi fiye da content fiye da asalin ma'ana da ke cikin zancen to kaga yayi makasadi asalin manufa shi ne saƙon ba mazubin saƙon ba su kalmomin kamar mazubi ne wato wai'a kamar buhu ne da ake zuba saƙon a ciki to abin da ke cikin saƙon ya fi muhimmanci fiye da mazubin ina fata mun gane wannan jama'a to sai ya zama malamai masu hudubobin juma'a sun yi sakaci da wannan wal fiqar da kuma amfani da gabobin zance kowace jumla a ji ta uku uku hurhudu biyar biyar da gangan da suke yin wannan haka wa ilmul badi da kuma amfani da ilmul badi shine ake cewa figures of speech amfani da salon magana adan zance amfani da dibaq da ainihin wato tauriya da fawasil da makamantan suna nan ka'idoji ne daban-daban saja'u nan ɗaya ne daga cikinsu wanda ya yi balaga ko da ta sakandare ne ta arabiya zai fahimci mai ake nufi da ilmul bade a cikin balaga akwai nau'in ilmomi guda uku akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul bade ma'ani shine abin da ke kula da function function na kalmomi a cikin jumla musamman wato adwat huruful jarri huruful kasami huruful sharti da ire-irensu wani abu suke taimakawa da shi wajen ba da ma'ana idan an yi tambaya a wuri kaza me ma'anar wannan tambaya me yasa kuma a wani waje saƙon da tambaya take bayarwa yake canzawa daga musu zuwa tabbatarwa ko daga tambaya zuwa ƙure da makamantan waɗannan wannan shi ake cewa ilmul ma'ani ko kuma ilmul bayan wanda shi kuma shi ke bayani akan yadda ake fahimtar ka iya faɗan saƙo guda ɗaya ta hanyoyi daban-daban akwai hanya har kala goma sha hudu a cikin larabci wanda za ka yi amfani da kowace ɗaya idan kana so ka faɗi saƙo ta hanyar tashbihi ko isti'ara ko kinaya ko majazi da makamantansu wannan shi ake ce ilmul bayan to waɗannan sune ne asalin balagar larabci ana nan sai aka ƙirƙiro na uku shine ilmul badi'i shi kuma salam magana ne wato yi bayan ka isar da saƙo kuma kowace kalma ta yi aikin da ya kamata ta yi a cikin ba da saƙon sai kuma a sa saƙon wani ado na musamman a jikin lafizan shi ko cikin ma'anar shi shine ake ce maadan zance shine figures of speech a english shine ilmul bade a larabci ina fata mun gane wannan to wannan salan ana yin shi ne da gangan yadda ka san yan mata za su yi kwalliya zama suke da gangan su manna wannan su makala wancan kuma da nufin ya ƙara musu kyau za'amna ko ba ka suke riyawa ba to haka mutane suke zaunawa su ƙara wa zancen su wani armashi na musamman a cikin lafziyat ko a cikin ma'anawiyat idan a cikin lafzi ne shi ake ce ma ainihin wato muhassinat al-lafziya ko kuma muhassinat al-ma'anawiyya waɗannan su suka tara abin da ake ce ma ilmul bari dalibai su koma littafin ainihin al-imamu shine ainihin wato miftahul ulumi kenan ko littafin A balaga da aka sani waɗannan na yan islamiyya na yan makaranta balagatul wadiha wane ne da wace ce za ga bayanai duka akan waɗannan insha Allah waɗannan duka su ne abubuwan da yake so ya bayyana mana su a nan dangane da abubuwan da ainihin limamai suke a cikin hudubobinsu na juma'a wanda suka saukar da su daga kan asalin manufar hudubar Allah ya tsare fana ƙasa bal adima hazzul qulubi minha sai aka samu tawaya ko kuma ka ce ma aka samu gaba ɗaya babu komai zero aka samu rashin ƙaruwa rashin samun buƙatar da ya kamata rabon da ya kamata zukata su samu daga hudubobin ba sa samu wa fatal maqsud biha daga nan kuma aka rasa asalin manufar asalin manufar da aka zo yi ita ce a saurari wa'azin shi shikenan sai aka rasa ta فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن daga cikin abin da aka kiyaye a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama dangane da huduba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawaita huduba da alqur'ani idan yazo ya gama godiya ga Allah da sana'i ga Allah kawai sai ajiya dauko alqur'ani ya karanta wa suratu qaf yana yawaita karanta suratu qaf a cikin hudubarsa qalat ummu hisham bintul harith ibn nu'man ummu hisham yar gidan harith dan nu'man Allah ya kara mata da take cewa ma hafistu qaf illa min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mimma yakhtubu biha alal munbar ban haddace qaf ba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama saboda yawan yadda yake karanta ta akan minbari wannan hadisi muslim ya fitar da shi jama'a da Abu Dawuda amma ka duba ka ga yadda limamai suka yi watsi da wannan a ina ma ka taba jin limami yana yin wannan sai dai malam Khamis limamin masallacin salafiya na muciya yana yawaita yin wannan Allah ya saka mashi alheri amma mafi yawan limamai ba ruwansu da wannan wani ma bai san wannan karatun ba ko ya sani ma ba ba damuwar shi bakin da haka idan kai juma'a ne kar ka sake ka tashi daga kan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo bayan ka gama innal hamdalillah kaza kaza kaza kaza amma ba'du fa yaqulu Allahu ta'ala qaf wal qur'anil majid bal ajibu kaza kaza kaza shikenan in kai rabi sai ka tsuguna ka sake mikewa ka ci gaba in baka haddace ba ka dauko qur'ani ka bude ka karanta haka kana iya zuwa tana kawai sai a ji ka ja wata surar daban alif lam ra kaza kaza kaza kaza nun wal qalam duk inda kaga dama a cikin alqur'ani zaka iya yin wa'azi da shi qur'ani dama shine asalin wa'azi in akwai bukata bayan an gama ka fassara wa mutane in ba bukata shikenan a tashi ayi sallah ina fata mun gano wannan jama'a wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za kuma a ci gaba da dabbaka ta dole in dai ana so a dace da sunna wanda kuma zai je ya ce ai kakala ne ma ba haka bane ai hadisin ma ba wanda ya aiki da shi ai yanzu ba a saba da haka ba in an yi haka an raba kan musulmai ya je ya ta faɗa abin da zai faɗa fasikanci da zindikanci ba za su fasa ba da kare ta gaskiya ina fata mun gano wannan jama'a ina ma kaina nasiha da sauran yan uwa wanda duk aka sa shi limancin juma'a to yana da kyau ya kula da waɗannan sunnoni a wajen ayyukan shi Allah ya tsare mu na'am ba zai rera tilawar tajwidi ba ba zai rera karatu ba jazakumullahu khairan tambihi ne mai muhimmanci saboda yanzu ba mahalli ne tilawa ba mahalli ne na ihtijaji da aya a matsayin ta na wa'azi ba tilawa bace zai karanta ne irin yadda limami yake karantawa yana daga sauti inda ya kamata ya tsaya ya maimaita ko ya dandana akai yayi din yana yana nuna hannu yadda manzo Allah yake za mu karanta manzo Allah yana karatu yana huduba yana nuna yatsa shi zuwa sama ko ya dinga nuna mutane ko har ya kira sunan mutum ya ce wane me yasa kai kaza wane tashi kai nafila ba kai nafila ko baka yi ba duk limami yana yin wannan almuhim ba rerawa za a yi da tajwidin da ainihin tilawa irin ta ainihin wadda aka saba ba wallahu a'lam wa hufiza min khutbihi صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف sannan kuma daga cikin abin da aka kiyaye na hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama riwaya ainihin Aliyu dan Zaid dan Jud'an wa fihi wannan mutum yana da rauni to kaga daga nan hadisin ya samu wata ƴan matsala kin an haddace cewa manzon Allah ya zo huɗuba yana cewa ya ayyuhan nas Tubo ila Allah azza wa jalla qabla an tamutu ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kafin ku mutu wa badiru bil a'mali salihah ku yi gaggawa ku aikata ayyuka nagari qabla an tushghalu kafin ku shagaltu neman duniya da ci da iyalai da neman abinci da neman abin nan abin da za ku rayu akan shi ya hana ku yin ayyukan alkhairi wasilul ladhi bainakum wa bain rabbikum ku dinga sada da azumuncin da ke tsakaninku da ku bi kasarati zikrikum lahu ta yawan ambatan Allah wa kasarati sadaqa da yawan yin sadaka fi sirri wal alaniya a boye da sarari tu ujiru in kun yi haka za a ba ku lada wa tuhumadu kuma za a yaba muku wa turzaqu kuma za a ba ku arziki wa alamu anna Allaha azza wa jalla qad farada alaikumul juma'a faridatan maktuba fi maqami haza. ku sani da cewa Allah ya farlanta muku sallar juma'a farilla ce tabbatacciya a nan inda nake tsaye aka farlanta muku ita fi shahari haza a wannan wata fi ami haza a wannan shekara ila yawmul qiyama har zuwa tashin duniya man wajada ilaiha sabilan wanda duk ya samu yadda zai yaji sallar juma'a wajibi ne akan shi faman tarakaha fi hayati aw ba'da mamati juhudan biha aw istighfafan biha walahu imamun ja'irun aw adilun fala jama'a Allahu shamlahu wanda duk ya wasa da juma'a ya daina yin ta fi hayati ni manzon Allah ina raye aw ba'da mamati ko bayan mutuwa ta juhudan biha saboda yana musu bai yadda ba a istighfafan biha ko saboda yana wulakanta ta yana wasa da juma'a walahu imamun alhalin akwai limamin shi da ke mai sallah ja'irun aw adil sawa'un wannan limami azzalimi ne ko mai kirki fala jama'a Allahu shamlahu kada Allah ya sa mutumin nan ya samu abubuwan shi yadda yake so kada Allah ya bashi nasara a rayuwar shi wala barakallahu lahu fi amrihi kada Allah ya mishi albarka a cikin al'amuran shi ala wala salata lahu illa wala wudu'a lahu illa an amin ala wala salata lahu ala wala wudu'a lahu ala wala sauma lahu ala ala wala zakata lahu ala wala hajja lahu ala wala barakata lahu hatta yatuba yace ku tsaya ku ci duk mutumin da ya wasa da juma'a baya yin ta duk sallar da yayi ba ansa ba duk alular da yayi ba a karba ba ba a karbi azumin shi ba ba a karbi zakkar shi ba ba za a karɓi aikin hajjin shi ba ba za a karɓi wani abu na albarka da yake so ya samu ba har sai ya tuba fa in taba idan ko ya tuba taballahu alaihi sai Allah ya gafarta mishi ala wala tu'ammin imra'atun wala tu wala rajul kada wata mace ta yi wannan miji limanci il ala wala ta'ummanna wala ya ummanna arabiyun muhajira kuma kada wani ɗan ƙauye yayi ma yan birni limanci ala wala ya umman nafajirun mu'mina kada wani mutumin banza ya mutanen kirki limanci illa an ya yaqharahu sultanu sai idan shugaba ne ya tirsasa ya sanya musu fajiri su mutanen kirki fa ya khafa saifahu ya zama mutumin kirkin nan yana tsoron takobin shugaban nan ka a kashe shi wa sautsahu da bulalar wannan shugaba dan kada a zane shi wannan hadisi al Ibn Majah ya fitar da shi a cikin kitabu Salat na littafin shi sai dai kamar yadda malam ya ambata wannan hadisi bai inganta ba saboda wancan mutum mai suna Ali ibn Zaid ibn Jud'an bayan shi kuma akwai Abdullahi dan Muhammad al'adawi shi kuma maturuki ne waɗannan mutane guda biyu su suka sa hadisin ya zama da'ifi baya ga nakara da ke bayyana ƙarara a cikin ainihin matanin shi wallahu a'lam wa hufiza min khutbatihi aidan har ila yau an haddace an kiyaye a cikin tarihin sunna daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake faɗa a cikin sa yakan ce alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشدا ومن يعصهما فإنه لا يضر نفس إلا نفسا ولا يضر الله شيئا رواه أبو داود وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبته خطبه في الحج wannan yana so ya kawo mana ainihin bayani ne akan daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama yake ambata a cikin hudubarsa akwai wannan ainihin jawabi haka Abu Dawud ya ruwaito shi amma lafazin asalin ingantacce kamar yadda kowa ya sani ba haka yake keke da keke ba shine lafazin dai khutbatul haja allati kana annabi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'allimuha ashabahu innal hamdalillah ko alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'idu godiya ta tabbata ga Allah muna yaban shi muna ainihin neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman Allah ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya ainihin shiryatar da shi fala mudilla lahu babu wanda ya batar da shi wa man yudlil wanda ya bata فلا هادي له babu mai shatar da shi wa اله الا الله illallah malamai suka ce ba a canza wata kalma daga cikin kalmomin nan ba a karawa ba a ragewa irin abin da mutane suke na feleke kaji sun kara sun canza damiri sun kawo nan sun kawo can wannan duka feleke ne shishigi ne a cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabi sayyidina Ali wata addu'a a ciki sai yake cewa wa nabiyyikal ladhi arsalta sayyidina Ali da yazo karantawa sai ya ce wa rasulikal ladhi arsalta manzon Allah ya ce mishi ba haka na ce maka ba wanda kaga kuma muqamin rasul ya fi na nabiyyu ai manzon Allah ya ce ba haka na ce maka ba duk azkar idan an zo yin su kamar da al-Imam nawawi ya bayyana da shi da Ibnu ainihin Hajirin cewa ba a yin riwayar lafuzan azkar da ma'ana karanta littafin Ibn salahi tadribur rawi to haka kuma wajen yin ibadar ma ba a yi wajen ba da labari ma ba a halasta ba ina kuma ga wajen yin ibada shine ka zo cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce alhamdu lirrahmani rabbil Sakalai misali kaga ma'anarsa daya amma haka Allah ya saukar to baka da yancin yi wannan a cikin nassin alqur'ani ko nassin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya dan haka ƴan uwa mu daina bata abinda manzo Allah yi dan kokarin nuna kakale nuna cewa mu mun iya da ka zo kana bata na manzo Allah ko gara ka je kai da irin naka can irin yadda mutane suka saba su ta saja'i isa dinga kawo paragraph uku mutum ya ta surutu ba sai na ya dauko shi ba alhamdulillahi allazi khalaqal insana wa allamahu bayan allazi anzala al-matara min indihi sauman kaza kaza kaza lahu wajhan irin wannan da mutane suke yi wannan duka kakala ne in ne kakai annabi iyawa ne kuma sai kaji saboda zalunci wai wannan shi ake yayi kuma saboda tsabar dabbanci da ƙauyanci a dinga yi ana kabbara an yi na annabi babu wanda ya kula jama'a wannan shine sunna wannan ba sunna bane sam wannan bid'a ce a cikin gidan ahlus sunna wallahi dole sai mun gyara wannan ba sunna bane ahli sunna yazo yin wa'azi ga na annabi kullun da shi annabi ke fara jawabi sawa'un a hudu ba juma'a ne hudu ba aure ne zai aika da sojoji ne yayi baki ne kowa ina ne manzo Allah baya canzawa daga innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kai ka zo ka kikiro naka yau kai wannan gobe kai wancan ko kuma ka kikiro naka an san ka da shi akwai malaman da an san su da nasu to kai ahli sunna ne ko dan bid'a a cikin wa'azin zaka ce zaka yi yan bid'a raddi kuma kuma kai ma bid'a ta riga ta gama nade ka an maka ne da bid'a gaba daya to me wannan kenan jama'a wanda bai sani bane sai a mushi uzuri dan wannan karatun in ka je karanta littafin khutbatul haja ta albani mun zo da ta nan ba ɗaya ba biyu ba an yi magana akan ta mala albani yace yayi wannan littafin ne dan a raya wannan sunna wanda ya lura gaba ɗaya ta mutu to a shekarun baya shekara hamsin sittin baya wannan suna ta mutu a duniya ta daga cikin sunan mansiya amma yanzu an raya ta ana ambatanta kai kana cewa ahlus suna ne kai amma saboda zalunci kuma baka aiki da ita kuma an yi magana baka da ta hujja sai ka ce a ah, to ai ba dole bane waye ce ba dole bane bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a irin sunna ka ba dole bane bin manzo Allah sai abin da kaga yayi kama da sarranka akan shi kake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan wanda ya nashi kenan fa daban to laifin shi bai kai laifin wanda zai zo yana yin na manzon Allah kuma yana canzawa ba domin yanzu yana cewa to shi yana manzon Allah gyara ne gara wancan nashi kadai yayi laifin shi ne shine ya zo da nashi daban amma wanda yake yin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi kuma amma yana cewa to nan da da dai kaza aka ce lisanul hal shine yadda manzon Allah yayi is not standard shi yana yana kokarin yayi standardizing din shi ne kaga wannan yafi wancan barna da ka karka zo ka ce alhamdulillahi na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi a Ina ka samu wa natawakkalu alaihi a Ina ka samu gaskiya ne amma ba faɗin shi nan ba haka man yahdihillahu sai ka sai ka ji an ce fa huwa al yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa ce ka ce haka waye ce wannan duka zangayi ne ina fata mun gano jama'a da haka duk wanda ya san bai iya ba malamin sakandare ne malamin islamiyya ne mai karantar da yan mata ne ko zawarawa malami ne a aji ko a university kai ne mai wa'azin kasa mai furi hudu ba ko waye kai wa'azin walima duk abin da ka san kana yi ka je ka zauna musamman ka haddace ta innal hamdalillah nahmaduhu kaza kaza kaza kaza har zuwa waɗannan ayoyi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن كغرامك بيانا yayi daidai in ga dama ka ƙara fa inna asdaqal haditha kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar shi ma ba a cewa kullu dalalatin marji'uha ila nar ba wanda yake ka ce haka ko kullu dalalatin marji'uha hiya wa sahibuha ila nar duk wannan zangayi ne jama'a duk bid'a ce wannan jama'a kowa ya iya bakin shi in ana maganar na annabi ko to kowa cire mishi rauni ake kawai a mai hands down kowa kurti ne kawai kowa kowa kurti ne ya kamata mu gane wannan na'am wa alaikum salam na'am cewa ba na'am abin da ya faru abin da ya faru waɗanda suke faɗa wannan ba san tarihin ne. bane kaga suna dako ne na manganin yan bid'a hum la yash'urun lokacin da albani ya fito da wannan mas'ala ta yada a duniya kuma wannan katin a baya sai aka samu waɗannan shaidanin su Abu Gudda su Abdul Fattah Abu Gudda da su Kausari suka tayo suka tayar mishi da ainihin wato abin nan gaba littafin da sa nan a sama da hasada da ƙeta da sa ido suka ce ai ƙarya yake ai hadisin ma kaza ne ai ga wasiƙun da manzo Allah bai rubuta ba to wasiƙa ta na ta format din ba wasiƙa ake magana da yanzu amma an samu aikata salaf a rubutun littafin sa haka suke al-imamu tahawi karanta yana nan anan sama mushkilul asa, sai da yace zan fara rubutun nan da abinda manzon Allah ya fara a cikin hudubar bashi, haka ibn taymiya altafan shi duka yana yi wannan abubuwan shine ana nan sai aka samu wasu da suke su ma suna da hasadan min indi anfusihim game da albani waɗannan yan izalan namu suna da hasada da albani muhammad awwal marigayi namu Allah Gafata gafarta suna da hasada da albani nasiruddin suna cewa bature ne ai ma mai gyaran agogo ne kaga duk wannan magana ne na jahilai sai suka samu irin waɗancan maganganun suka jiyo su sai suka dinga yaɗa su suna faɗa abin zaka tambaye su shin su yanzu rubutu suke yi ai ba sa yi rubutu me yasa ba sa yi idan sun zo magana ya wannan shedanci suke yi kenan kamar wanda zai ce maka ne ai zatul israha ba kullun annabi yake ba shi kuma baya yi ba kullun din ba ba ya ce maka sai tsoho kuma bai taba cewa tsoho a masallacin shi ga dinga yi annabi ya kai shi garin ka yana yi ba kaga zindiki ne wannan duk wanda kaje yana faɗan wannan magana bai taba rubuta littafi ba ƙarya ike duk masu faɗan maganganun a ƙasar nan ba marubuta ne yan surutu ne kawai me yasa ba sa yi a surutunsu su kaddara ma an ji eh idan littafi ne babu laifi ana iya farawa da wanda aka ga dama kaddara haka ne kai ina littafin da ka rubuta ai ni ba marubuci ban to ranka da wannan karatu kai kana zuwa ne kawai ka tara kwana kai ta surutu me yasa zaka fara surutun nan ka yi sannan littafan ibn taimiyya littafan wane ga sunan albani duk ya kawo wannan maganganun ya yi raddin su a cikin sabon bugun da aka yi littafin don Allah ‘yan uwa su koma su karanta tukuna sannan sai ka san ina aka kwana game da magana duk a tura wannan ma gaba ɗaya shin jama'a ya inganta manzon Allah ya yi eh to me ake jira sai aiki wannan ba shine matsala ga wani sallar juma'a ba da hantsi din aka ce maka annabi yayi al-imamu ainihin ibn abul izil hanafi a cikin sharhin bahawiya yace kar ka sake ka tsaya ka ce wai sai limamin ka ya goyi baya sai 'yan ƙungiyarka ko al'ummar garin ku sun yadda sai sun sa hannu kar ka ce sai ka bincika wani ya aiki da shi yace ka lissafa kanka kamar kai annabi yake gayawa kai da shi kamar kai ne Abu Huraira ko Jabiru ko Aisha yace a wannan yanayin zaka iya tunanin sai ka je ka ji shawarar wani aisha za ta ce ta shawarar babanta Bakari? ko ainihin wannan sabit maula maula wane mai sunan shi zaid maula ya ce sai ya ji daga bakin ubangidan shi da yan tashi ko abdullahi dan umar ya ce sai ya yi shawara da baban shi umar ba wanda yake wannan ya ce wallahi irin wannan aikin cewa ga annabi ya ce a ce wani ai kuma ya ce ka ai sai wuri kaza ko yanayi kaza ya ce daga gamu da Allah kana yin wannan zunubin gara ka gamu da Allah kana yin duk wani zunubi in dai ba shirka bane haka ya faɗa yake fali an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al ishraki billahi khairul lahu min an yalqahu ala hadha al nahw karanta sharhin tahawiya ibnu abul iz amma wannan abin shine muke yi duk wani abu in aka kawo shi sai a ce ai malamai sun ce kaza malamai sun ce kaza nan makaranta maganar nawawi makon da ya wuce da ya kawo magana yana wa maliku raddi yace ba a cewa idan hadisi ya zo ba a kallon magana kowa akan magana hukunci game da mene game da ainihin wato karhancin yin azumi ranar juma'a ko munfaridan yace maliku yace malaman garin su ba sa yace wannan ba magana bace tunda annabi ya hana kawai kawai ba za a yi ba yace Allah ya gafarta maliku to wannan shine jama'a aslan batun cewa ba a yi a littafi ƙarya ne amma a wasiƙa ga ka'ida wasiƙa ne da manzon Allah yi Shi ne, rahmanir rahim min fulanin ila fulanin assalamu alaikum wa rahmatullah kaza kaza kaza kaza kaza wannan shi ne format ɗin wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta bukhari amma format na rubutun littafi babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna da shi daga malaman salaf kuma sai muka samu malaman salaf suna fara rubuce-rubucensu da irin wannan hutubar ga dai misalai an kawo ina ba ta mun gano nan jama'a to sannan kaddara ma duk babu wannan kai yanzu da kai irin na manzo Allah sallallahu alaihi da ka kirkiro naka na kanka ko kuma ka dauko na wani wani malami daban wanda bai kai farcen manzan Allah ba ka kyale na annabi wanne yafi maka tsakaninka da Allah inda kai daga sai kana son Allah ne ga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma na wani malami salon zancen wani malami ga salon zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu makwatanci so duka wannan zaka ga shedan ne yake riya wa mutane wasu abubuwa sai su dauke su su dauka kuma ba laifi bane ba kuskure bane kuma mugun kuskure jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mu na'am Na'am. kwarai kuwa yana cikin littafin eh, sayin muslim kwarai kuwa na'am e eh, Ibn salahi tadribur rawi ai sharhin ibn salahi ne tadribur rawi ba sharhin ibn salahi ne matinin asalin matinin duka daga ibn salahi ne nawawi ya takaita shi shi kuma suyuti yayi yayi sharhi shi nake ishara eh shi nake ishara cewa a cikin waɗannan Eh, Ibn ibnu salah ya muqaddima nawawi ya taqrib wa taysir shi kuma malam suyuti yayi tadribur rawi sharhin to su da dama yakan dauko maganganun da nawawi da ya cire su ya magana akan su wallahu a'lam jazakumullahu khaira a takeice jama'a idan ka zo fara jawabi da wannan ake farawa in ka zo rufewa ana rufewa ne da khutbatul haja ko kaffa amin da kafaratul majlisi subhanakallahumma bihamdika kaza kaza kaza ko ita ko dayar wadda aka ruwaito Allahumma qsim lana min khashyatika ne ko ko ita ce ko na manta lafazin yana nan ka karanta shi eh, sunan muslim to shine sai malam ya ce baya ga wannan a cikin wannan lafazin idan muka lura sai ya kara da arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira an aiko shi da gaskiya yana bushara ta alkhairi da tsoratarwa ga waɗanda suka yi barna bayna yadai sa'a gaba ga tashin alkiyama man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah faqad rashada wannan ya shiryu wa man ya asihima wanda ya ki bin Allah da manzan shi to wannan kun ga sai mu ja layi anan don wannan lafazin yana daga cikin nakarar da ke cikin wannan riwaya wa man ya asihima hada Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamiri daya Manzan Allah da kanshi yayi hani akan wannan kamar da Imam Muslim ya ruwaito da al-Imam Ahmad da Nasa'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana yin magana yana cewa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihi ma faqad gawa sai manzo Allah ya ce isal khatibu anta Allah wadare da mai jawabi irin irinka yace mishi ka dinga cewa qul wa man ya'si Allah wa rasulahu karka ce wa man ya'sihi ma girmama wanda ake wa Allah ta hukunta manzo Allah baya so a hada Allah da wani a cikin damiri daya hadda shi kanshi manzon Allah alaihi sallama ina fata mun gane wannan malamai suka ce wannan ya daga cikin nakaran wannan lafazin fa innahu la yadurru illa nafsahu wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah haka ya kamata a ce ba wanda ya saba ma su biyun ba kamar yadda ake cewa ba a cewa sha Allahu wa shi'ita sai dai sha Allahu thumma shi'ita ko na'am wanda dai haka to zai cutar da kanshi ne kawai wanda ya saba wa Allah kuma ya saba manzon Allah kanshi yake cuta ومن ولا يضر wala يضر bai saɓa wa Allah bai cutar da Allah da komai ba rawahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da wannan riwaya kuma za ta zo a can gaba a cikin bayani akan hudobin shi riwaya ce take da isnadi wanda yake da'ifi saboda akwai wani mutum mai suna Abu Iyad al-Madini malamai sun ce wannan mutumi majhuli ne ba a san shi ba da haka riwaya ce ba'ifiya a yadda take a haka amma tana da asali a cikin ainihin maganganu ingantattu kamar da zamu zo mu ci wallahu a'lam sai malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi khutabihi ga wata gaba game da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubobin shi a cikin jawabansa kana idza khataba ihmarrat aynahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana yin huɗuba. sai a ga idan shi ya kada yayi ja wa ala sautuhu sai a ji muryar shi tana ƙara ɗaukaka yana ƙara bolum a muryarsa musamman yazo yana bayani akan lahira yana ambaton wuta da aljanna yana magana akan siradi yana magana akan tauhidi da shirka sai a ji yana ɗaga murya wannan ya daga cikin sifat da ake so malami mai hudu ba ya samu limamin juma'a ya zama yana da sauti jauhari yana da murya mai ƙarfi da ƙara da ta dinga ainihin hauhawa tana dagawa a inda ya kamata ta daga ka aji limami ya zo yana jawabi inda ka san yana gulma kamar yana sirri kamar yana ainihin taɗi da amaryar shi haka ba a jin me yake cewa wannan ba daidai ba ne idan aka zo za a interview limamai a dinga kulawa da irin wannan ina fata mun gane wannan washtar da gazabu sai a ga ya fusata yana fushi ne dama shi idan an taɓa dokar Allah hatta ka annahu munziru jaishin sai aga kaman yana ainihin gargadi ne ga sojoji waɗanda zai tura su zuwa jihadi ma'ana yana kokarin boosting din moral din su yana tana musu ka'idojin jihadi yana tsoratar da su akan saba wa doka Allah yana tsoratar da su akan kar su ga cewa karfin su ne zai ba su nasara yana yin irin wannan ya yaqulu yakan ce da mutane sabbahakum wa Masakum. ai nazala bikumul aduwa sabahan wa nazala bikumul aduwa masa'an haka suke fassara wannan kamar yadda ainihin wato malam as-sandi ya fassara a cikin hashiyarsa da yamma littafin sunan na ibnu maja as-sandi yana da littafai hashiya akan bukhari da muslim da sauran kutubul arba'a to a cikin sunan na ibnu maja mai hashiyar sandi ya fassara wannan ma'anar shi nazala bikumul aduwu sabahan nazala bikumul aduwu masa'an ina ma'anar wannan sai ya ce ai qaruba minkum illam tu'min abokan gaba ko bala'i ya kusa ya riske ku da safiya ko da yamma in ba ku imani ba in kuka tsaya a matsayin kafirai ina fata mun gane wannan ma'ana kama a ce kun kusa ku shiga uku ku lalace kun ki imani yau din nan ko da safe ko da yamma wa yaqulu manzon Allah yakan ce bu'istu ana wasa'atu ka hataini ana ruwaitowa da ana wasa'ata da ana wasa'atu kowanne akwai li'irabinsa al'imamul abul ukubari shi ne ya ce sam sai dai nasaba saboda ana wasa'ata zai zama maf'ulun ma'ahu kenan a ƙa'idar maf'ulun ma'ahu kuma nasba yake an aiko ni tare da tashin alkiyama ya ce don bai yiwa a ce bu'isatis sa'atu don an ka ce bu'istu ana wasa'atu ya zama mahadul abati kenan ma'anan mahadul abati kuma za a yi cire ɗayan ɗayan ya zauna a wajen ji'itu ana wa zaidun za a iya cewa ja'a zaidun amma an ka ce ji'itu ana wa zaidan ai hala maji'i zaidin kenan to haka bu'istu ana wasa'ata ai bu'istu hala maji'as sa'ati au ko kuma hala bi isatar sa'ati an aiko ni gab da tashin alkiyama ba an aiko ni ni da tashin alkiyama ba ina fata mun gane wannan wannan wani dan nahu ne haka ko bai da dadi sosai ko bari a bashi sai an koma aji tukunna wannan abul baka haka ya fada amma su alqadi iyad mai sharhin muslim kenan da sunawi suka ce a'a ya zo a riwaya da dukkan lafuzan guda biyu ana wasa'atu da kuma ana wasa'ata ka hataini kaman waɗannan guda biyu wa yaqrunu baina uh, asbu'aihi as-sabbabati wal wusta sai ya gwama tsakanin yatsun shi guda biyu dan tsakiya din nan da wannan na gefe wanda ake tahiya da shi waɗannan guda biyu sai ya gwama su haka malamai suka ce ma'ana haka manzon Allah yana gaba daga ya shuɗe sai kiyama kamar yadda waɗannan yatsun guda biyu ɗaya na gaba da ɗaya ko kuma yadda suke a jikin juna shine rayuwar al'umma shi a matsayinta na al'ummar ƙarshe ita ce daga ita su ne suke makwabta da tashin kiyama ina fata mun gane fasara don kaga yanzu waɗannan yatsun suna kusa da juna ko makwabtakarsu ta wuce makwabtakarsu da wannan na ƙarshe to da aka kusancin yana nufin daga al'ummar manzala su tsare salama to gaba ta gaba ita ce kiyama su ne suke makwabtakan juna ko kuma ka ɗauka ta ɓangaren tsawon daga annabi yana ɗan sama sai tashin alkiyama kaga ba kamar annabawa da suka zo can da tsakaninsu da alkiyama wani shekara ya fi miliyan ɗaya ba duk malamai su ƙoƙarin fassara waɗannan a cikin karatukansu malaman sunna kenan alherin Allah ya kai gare su suna ƙoƙarin fahimtar da mu me ma annabi yake nufi da amsal ɗin da yi akwai littafai musamman akan haka akan amsal na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu sannan yakan ce amma ba'ad bayan haka kamar da zamu zo mu je mana magana musamman akan wannan mas'ala akan gaba ta cewa amma ba'ad Bukhari musamman yayi babi yace babu man qala fil khutbati ba'da sana'i amma ba'ad a cikin kitabul juma'a babu Bukhari kenan yace babun da ke bayani akan wanda in yazo jawabi bayan ya gama inna alhamdulillah kaza kaza kaza sai kuma ya ce amma ba'adu sai malamai suka ce to me ma'anarta me ake fassara amma ba'adu suka ce ko dai ka ce kamar yadda sibawai ya fassara amma ba'adu ma'ana ma'anaha yace mahma yakunil amru ko ma dai yaya ne mahma yakunil amru shay'un ba'adu akwai fasara da dama da malamai suka yi in ka koma littafin fathul bari a babun wannan ainihin hadisin za ga ibnu hajirin ya kawo maganganu akan wane ne ma farkon mutumin da ya fara cewa amma ba'adu wasu sun ce annabi zakari annabi dawud ne shine ma'anan faslul khitab da aka ce an baiwa dawud ne ko suleiman aka bai faslul khitab wane ne dawud ne ko suka ce wannan shine faslul khitabi wasu sun ce adnanu ne kakan larabawa wasu sun ce wane ne da ya kawo maganganun da riwayoyin ya tabbatar da kuma abin da yake shi tabbatacce yayi magana akan riwayoyin Bukhari ya kawo wajen hadisi wajen guda shida a babin da ya kawo wannan magana ƴan uwa su koma su karanta su koma su bi kasusuwan karatun da malam ya akan wannan gaba ya tattake wannan matsalar ɗaya bayan ɗaya inda ya tabbatar da cewa ba a cewa wa ba'at duk da bakin mutane ya saba amma ba daidai bane mu yi kokari mu saba bakin mu da cewa amma ba'adu din haka ake fasaran kuma ba'adu domin mudafun ne munqati'un an mudafin ilai ka'ida kenan dama min qablu wa min ba'adu lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu da qablu da ba'adu suna zuwa da irin wannan sigar idan suka zama munqati'ai domin sa daga cikin lawazimul idafa ba a cewa baya kawai a shiru sai an ce bayan ko kafin to shi ake ce malawazimul idafa a nahu duk inda suka zo suna da mudafu ilaihi amma ana iya share shi lafzan a tabbatar da shi ma'anan lillahi al'amru min qablu wa min ba'du ay min qabli hadha ar-rasuli wa min ba'dihi ay min qabli hadha al-wahyi wa min ba'dihi aw min qabli hadhihi hadhihi dunya wa min ba'daha kaddarawa to tunda aka sai a ce min qablu kaga min ce harafin jarra amma qablu ake cewa ba a cewa qabli shi za in baka iya nahawu yadda ya kamata ba to karka je kana musu ɗan ɗarika ko dan ƙatu sai sa ka a kwana ka da ka fita nahun ƙwarani kuma da bai yake da irin wannan nahu nahul wadi nahul ah, risaltin nahawiya wannan gaba ɗaya dama na cin jarabawa ne amma na nahun gaskiya na alƙwarani sai an yi mulha an yi alfiya an yi kaza sannan ake fahimta shi littafan su ibnu hishamin da makamantansu Allah ya sa mu dace a takaice sai ya ce amma ba'ad bayan haka da muke cewa da Hausa ko fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal hadi hadi muhammadin mafi alkhairin zance shine littafin Allah mafi alkhairin shiriya ko tafarki domin lafazin hadiyu yana nufin tafarki tafarki ma'ana al'ada culture civilization tsarin rayuwa ya fi faɗi fiye da huda shirya da ake cewa huda wani ɓangare ne na hadiyu ina fata mun gane wannan kamar sun littafin nan ne zazul ma'adi fi hadi fi ne kuma lan fi hadi khairul ibadi <laughs> ba ba fi huda khairul ibadi ba zaka ji mutane suna faɗan wannan saboda da ka suke kan littafin ba wanda ya koya musu sun iya arabiya ne ko suke karantawa kasan a kasan na akwai akwai dan takifanci da dama to fi hadi a cikin tafarki wato duka comprehensive way of life dan kace fi huda shiriya wato irin abinda manzo Allah ya ce ayi kaza kar ayi kaza dangane da abinda zai kai mutum aljanna banda sauran al'adu da tsarin zamantakewa da sanya sutura waɗannan sun fi faɗi fiye da asalin abin da ake ce huda dan huda ya shafi ibada ne kadai amma aka ce hadiyu to ya gama duk wani abu shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri mafi sharrin al'amura muhdathatuha bid'o'i wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi nafi kowane mumini cancanta da ransa man taraka malan wanda ya bar dukiya fali ahlihi a bai wa iyalansa a raba musu gado waman taraka dainan wanda ya babbashi au daya'an ko ya ba ainihin wani abu da ake bin shi fa ilayya a zo wajena wa alayya kuma ya koma kaina bashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula kaji manzar rahama kenan idan ka bar dukiya to a wa magada amma idan ka bar bashi to ya koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a yanzu a kaidar shari'ar musulunci idan mutum ya bar dukiya to ta magada ce idan ko mutum ya bar bashi to yana nan akan magada su biya in ba za su iya ba wajibi ne ga al'umma musulmai su biya mushi tun daga kan 'yan masallacinsu ko abokan shi ko shugaban al'umma ko liman duk wani wanda yake waliyul amri wajibi ne akan shi biya musu ba daidai bane mutum ya mutu ya babbashi kuma a babbashin shi kenan Idan mushi bala'i a kabarin shi Allah ya tsare mu wa fi labzin kanat khutbatun nabi sallallahu alaihi wasallama yawmal juma'a yahmadullah wa yuthni alaihi a cikin wani lafazi aka ce hudubar manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance a ranar juma'a yakan gode wa Allah ya mushi ainihin yabo ya zuga Allah thumma yaqulu ala asari zalika wa qad ala sautuhu fa zakarahu sannan bayan ya gama yabo din a lokacin muryar shi ta riga ta ɗaukaka sai kawai ya fara ainihin wato sai aka ambaci wannan zancen a cikin wannan wajen shi bukhari bai ruwaito sura ko lafazin khutbatul haja ba saboda lafuzan da suka inganta ba su tuka sharaɗinsa ba da aka yi takaitu akan cewa man ƙala ba'adal sana'i man qala sana'i yana ishara kan hadisan da suka zo da kaza kaza kaza kaza din amma ba su kai sharadin shi ba da haka bukhari yake akwai abin da za ka ji ya kafa babi ya kawo fiqhu amma hadisin da ke cikin babu baya bayyana fiqhu to sai an bincika sai a gane yana ishara ne ga wata riwaya ta wannan hadisin a cikinta akwai kalmar da yake kafa wuta da ita amma kuma kalmar bata inganta a sharadin shi ba sai kawai ya kawo abin da ya inganta shi shi kawai sai ya wuce irin wannan sai kana karanta littafin ibnu hajarin fatul bari daga waɗannan na'am wa alaikum salam wa eh summa amma ba'du to shi ban a cikin riwaya ba ana ka ce summa amma ba'du a larabci dai ya halasta a larabci ba laifi ne a larabci amma dai anan babu a cikin riwaya ma amma ba'du babu shi a cikin riwaya da haka shi ma yana daga cikin zangayi har sai an samu shi isnadi na'am wa alaikum assalam wa eh. eh ai na faɗo wannan najin ku ko ban faɗi wannan ba cewa bakin malam yayi maganganu akan wa ba sai duk da zaka ji bakunan mutane sun saba ni ma lokaci na kan faɗa haka a malam ya faɗi wannan tabbas a karkashin rayuwar shi a karatun sabira shar na, na hilali cewa kar aji yana cewa wa ba'ad e sabo ne domin da can ana yin abun ba ana ɗauka cewa dukansu ɗaya ne daga baya in baki ya saba to Ah, hana baki abin da ya saba yana da wahala yanzu ku duwa ga mu da ake cewa Hausawa misali din da ka iya turanci wannan English sai kaga baka iya yin shi kullum in ba ka samu kanka a cikin wani formal setting ba kai Bahaushe ko a formal setting ya samu kanshi in ya ga dama zai Hausa sai yayi ko a meeting ne ko a wani taro ne ko a wani jawabi ne yana cikin jawabi kawai kawai da zai san da zai fara yin Hausa ba sabo ne da yi ko saboda mu ba inyamurai bane da ba mu da yare da muke girmama shi su ne suka saki yaransu suka kama ingilishi da da pidgin da haka zaka ga 'ya'yansu ba su iya yaransu ba amma bahaushe ko ko kasar waje kaje sai ka je hausawa suna yin hausa da sun haɗu kawai wasu za su to irin wannan yanzu bakin shi saba da yin wani yare daban ba karama yake ba to haka wanda bakin shi saba da faɗan wa ba'ad in ka ji cewa babu kyau sai kai kokari ka gyara a hankali ka zama kana da consciousness sanda zaka faɗa ka zama ala wa'ayin tam wajen faɗan magana dan ka gyara Allah ya gafarta mana da su gaba daya a takeice mala yake cewa wa fi lafzin yahmidullaha yahmadullaha wa yusmi alaihi bima huwa ahlu a wani lafazi aka ce yana gode wa Allah ya ma'alla yabo da abin da Allah ya cancanta thumma yaqulu sannan ya ce man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala wa khairul hadith kitabullah kamar yadda aka ji wa fi lafzin lin-nasa'i wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin ya yakan faɗi cewa duk wata bid'a bata ce kuma duk bata yar wuta ce wa kana yaqulu fi khutbatihi ba'da at-tahmidi was-sana'i wat-tashahhudi bayan ya gama ainihin yabo ga Allah da ziga Allah da kuruta Allah da yin wa ashhadu an la ilaha Allah kaza kaza kaza sai ce amma ba'ad bayan haka kamar yadda muka ji wannan shine isharar da muka yi Bukhari yayi babi babu man qala fil khutbati ba'da sana'i amma ba'du wa kana yuqassiru al khutba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takaita huduba wa yutilu sala ya tsawaita sallah wa yukthiru dhikr ya yawaita ambatan Allah a cikin huduba wa yaqsidul kalimat yana yin ainihin yana nufata kalmomi aljawami waɗanda suke tattaro ma'anoni da dama dama na daga cikin mu'jizarsa da karamarsa alayhi salatu wassalam shine Allah ya bashi jawami'ul kalim jumla ɗaya ko biyu mai ɗauke da tarin ma'anoni masu yawa wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa inna tula salatin rajuli wa kisar khutbatihi ma'inatun ma'innatun min fiqihi kasancewar liman yana yin doguwar sallah da gajeren huɗuba to wannan alama ce akan limamin yana da ilimi ya sa abin da yake ba dan ma habba dabba bane. kagan ka dauki wannan ma'aunin da dama daga cikin limamai za su faɗo sai a maku hudu ba awa ɗaya da rabi sallar minti biyar hudu ba awa biyu har ku yi bacci sallar minti takwas hudu ba rabin awa sallar minti uku mafi yawan limamai haka suke wannan ba daidai ba ne kuma ni na taɓa yin magana ma da wani limami akan irin wannan a garin nan malami ne ahlus sunna ba yi da wata hujja kuma ya hayo bai gyara ba cewa kawai ayin zamani ya canza mutane suna buƙatar jawabai na ce to dai ga abin da annabi ya faɗa ya ce duk wanda yake haka bai fahimci addini ba shine ma'anan bai da fiqhu yanzu kana mun fahimci addini ba ce annabi ne yace din me haka bai fahimci addini ba sai mai da abin fitina ina rubuta shi a nan garin yake kuma yanzu yana raye kuma limami na fata mun gano wannan jama'a to abin nufi a nan shine jama'a wasu mu a hala suna limancin juma'a kuma wata rana za su za su ko kuma wani zai ji kasa ɗin nan hala bai sani ba limami ne yana yin limanci bai san wannan karatun ba abin nufi idan mutum ya ji sai ya gyara idan ka gyara sai Allah ya maka ula'ika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai Allah ya juya laifukan ka su koma kyawawan ayyuka saboda da kayi ne akan iya abin da ka sani yanzu kuma da ka san abin da ya fi shi sai ka ɗaukaka zuwa ga wancan lokacin zuwa ga wancan matakin laqad ahsana manintaha ila ma alima wanda ya tsaya iya abin da ya sani ya kyautata manzon Allah ne ya faɗa a cikin hadisi ingantacce al-Imam Ahmad da Muslim suka fitar da shi cewa na daga cikin alamar liman ya fahimci addini yayi hudu ba gajera ya tsawaita sallah jama'a mu fahimci wannan kuma wannan ita ce sunna kadai game da wannan abu sai in an samu wani yanayi wata waqi'atu ainin da ta hukunta a tsawaita hudubar amma kullum haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama amma na ba ku wannan ainihin asami din ka zagaya masallatan ahlus sunna a nan Zariya ne a Kano ne a Sokoto ne a Naija ne a Bauchi ne duk inda suke ainihin sallah zaka tara ba a aiki da wannan sunna illa ƙalilan jiddan mimman asamahumullah sai yan kaɗan kwarai kai irin ta imamu zahabi faƙaƙar kittu la rahu da wuya maka gansu Allah ya tsare mu kuma wannan karatun ha bulugul maram akwai shi ka ga bulugul maram kowa ya rena shi ko har zawarawa in ta rasa miji sai ta zo tana koyawa yan mata bulugul maram a lungu a ko a ɗakin babata in ta sa'a a samu wata mata wani alhaji ta biya kuɗi a sa'a rediyo ba ga suke yi ba wa kana yu'allimu ashabahu fi khutbatihi qawaid islam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin hudubarsa yana karantar da sahabban shi ka'idojin addinin musulunci wa shara'i'u wa shara'i'u da shari'ar musulunci wa ya'muruhum yana umartar da ayyukan alkhairi wa yanhahum yana hana su munanan ayyuka fi khutbatihi a cikin hudubarsa idza arada lahu amrun idan ya ga wani abu ya bayyana gare shi aw nahyun ko wani abu da yake so ya hana kama amara dakhila wa huwa yakhtubu an yusalli raka'ataini kama yadda ya umarci wani wanda ya shigo ya tarar da shi yana huduba cewa ya tashi yayi sallah raka'a biyu bai yi tahiyatul masjid ba kenan wana hal mutakhatti rikaban nasi an zalika wancan a cikin hadisin bukhari da muslim ne mun karanta hadisin a baya haka nan kuma ya hana wani wanda yake dafa kafaɗin mutane yana ratsa su wa amarahu bil julus yace mishi ya samu riyar launa abu dawuda ya roto hadisin wannan mutumi ainihin da isnadi tabbatacce cewa ya zo ranar juma'a yana ratsa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ijlis faqad azaita zauna ka da mutane hadisi ne hasan insha Allah wa kana yaqta'u khutbatahu lil hajati ta'ridu manzon Allah sallallahu alaihi idan ya fara huduba yana dakatar da ita idan bukata ta kama kaman bukata ta kama shi sai ya dakatar da huduba aw su'ali min ahadin min ashabihi ko dan ya amsa tambayar wani daga cikin sabban shi fayujibuhu sai ya amsa masa thumma udu ila khutbatihi fayutimmuha sai ya koma ya ci gaba da huduba ruba ma na zala anil munbari lil haja wata rana ma yakan sakko daga mimbarin idan da bukata thumma udu sannan ya koma fa yutimmuha ya ci gaba daga inda ya tsaya kama nazala li akhdhi al-hasan wal husaini radiyallahu anhuma kaman yadda wata rana ya sauka daga kan mumbari ya kamo jikokin shi Hassan da Husaini Allah ya kara musu yadda 'ya'yan Fatimatu Zahra Allah ya kara mata yadda fa akhadhahuma manzon Allah ya ɗauke su ya koma da su kan mimbari sun maraƙiya bihim al-mimbar ya hau da su kan mimbarin ya zaunar da su fa atamma khutbatahu ya karasa hudubar shi al-imamu ainihin tirmidhi ya fitar da wannan hadisi da ke bada wannan labari a cikin littafin shi da Abu Dawuda da al-imamu Ibn Majah hadisi ne kyakkyawa kissa ce shahararriya wa kana yad'u ar-rajula fi khutbatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kan kirayi sunan mutum a hudu basa ya ce da shi ijlis ya fulan kaiwa na zauna salli ya fulan kaiwa ne shi kai sallah ba kai nafila ba wa kana amurhum bi muqtadal hali fi qutbatihi yakan umarce su su yi abin hali ya hukunta a cikin hudubarsa fa idza ra'a minhum ba faqatin wa hajatin idan ya ga wani wanda yake cikin talauci da bukata amarahum bis sadaqa sai ce a bawa na sadaka a taimake su wa khassahum wa alaiha ya kwadaitar da su akan sadaka al-imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin kitabu zakati inda ya bada labari daga sahabi abdullahi amin jariru dan abdullahi bajari cewa wata rana wasu sahabbai sun zo cikin alamar wahala da talauci daga ƙasar mudar da ka gansu kaga waɗanda talauci ya riga ya gama jijjiga su sai manzo Allah ran shi ya ɓaci ya miƙe ya ce a je a tara mutane aka tara mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawabi yayi jawabi yayi jawabi ya ce a ba su taimako a ba su sadaka mutane suka dinga jefa abubuwansu wannan ya jefa kaza wannan ya jefa kaza shine har jarire yake cewa naga wanda suka kawo bandir din kaya wanda ma da ƙyar suke ɗauka naga wanda ya kawo ƙwararrun dabino ga wanda ya kawo zinariya na ga kaza sai da aka tara musu dukiya mai yawa hadisi na cikin sahih muslim a cikin kitabu zakati wannan yana daga cikin ainihin misalai akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa na yayi umarni a baiwa wani kyauta ko sadaka ko a taimake shi al-Imam Muslim ya fitar da shi da al-Imam ainihin Abu Abdurrahman an-Nasa'i wa kana yushiru bi usbu'ihi as-sabbaba fi khutbatihi inda zikrillahi ta'ala wa du'a'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin nuni da dan yatsan shi wannan na tahiya ya nuna sama ko ya nuna mutane a san da yake ambatan Allah ko yake addu'a zuwa ga Allah wa kana yastasqi ya kasance kuma yakan yi addu'ar Allah ya kawo mana ruwa addu'ar roƙon ruwa bihim yayma musulmai addu'a su amsa idza ka al-matar fi khutbatihi a cikin basa idan an samu kamfar ruwa kamar yadda Bukhari ya ruwaito hadisin ainihin Anas dan Malik Muslim ma ya fitar da shi wannan hadisi shahararre karanta koda nan kusa umdatul ahkami ta ainihin al ana anas yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin huduba sai wani mutum ya leko ce ya manzon Allah dukiya ta halaka gonaki sun lalace tsiro ya ya lalace kamar addu'a Allah ya kawo ruwa Anas yace babu koda girgije ko kwaya daya a lokacin da ake wannan magana amma da manzon Allah ya daga hannu yace Allahumma aghisna Allahumma agisna yace manzan Allah bai gama huduban nan ba sai da ainihin gajimare ya haɗu aka fara cida aka fara zabga ruwa yace aka mana ruwa a wannan rana da washegari da washegarin washegari aka dinga mana ruwa har mako guda haka aka yi mako guda ana ruwa ranar wata juma'a wanda ya ƙara leƙowa ko kuma wancan ya ce ya manzan Allah a ƙasa ta jiƙe gidaje sun rushe hanyoyi sun tsinke dabbobi sun mutu ma'ana ruwa ya yi barna kenan ko yace kai kai addu'a Allah ya tsare ruwan nan manzo Allah ya yace Allahumma hawalaina wala alaina ana tace din inda manzo Allah ya haka da hannun shi sai a ga ruwan ya tafi shar kawai ya dauki in ya haka sai ruwa ya tafi shar ya dauke shikenan sai aka fito ka aka takal nema aka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa radiyallahu an Anas ibn Malik za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi wa kana yumhil yawmal jumu'a hatta yastami'a an-nasu fa idza sama'u kharaja ilaihim wahdahu min ghairi shawish subhanakallahumma na'am eh za a yi tambaye shi kware kuwa za iya magana ce tsakanin kai da wani ba za mu zo mu ji amma kana iya magana da liman shi ma yana iya yi da kai eh ana iya mai gyara ko tambihi ko nemo wani ƙarin bayani ko wani tunatarwa duk kana iya yi da shi amma kai da wani ne baka iya magana da shi ko da ko liman ya ja wani hadisi ka ce wani ya inganta kuwa irin yadda muke dandan ya zana ba ke wasa ko wannan aya anya haka take kuwa za mu zo mu ji hadisi akan haka insha Allah na'am wa alaikum salaam na'am kwarai kuwa matuƙar bakar ga kayi nafilar da ake yi ta sunnar shiga masallaci ba sunnar ainihin tayatul masjid ba za ka yi a biyu sai kuma ka yi su a taƙaice kwarai insha Allah wa alaikum salam wa ke magana yi gashi ya alasa sai ruwa ya ɓanna haka ya ce kaza kaza kaza kaza babu laifi inda ba an fara da ni ba wani da ni wani izgili bane mutane sai ce ruwa yayi gyara kuma a zuciyarsa suna nufin barnan ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله